sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo har 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ce daga nan birnin Washington DC tare da wato Usman Kabara muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau 31 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Grace a zababben magajin garin Kampala na kasar Rwanda da aka zaba a kwanan nan watan Fabrairu da ya gabata, Elias Lukwago ya ce ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen shiga ofishinsa na mulki. 'Yan sandan kasar Belgium sun sami hotuna da taswirar ofishin firaministan kasar a cikin wata kwamfutar hannu da aka yi a kwandon shara a rukunin gidajen da aka kai samame wanda 'yan ta'addar da suka dasa bam aka suka zauna. Jami'an tsaron Turai da ke aiki ba ji ba gani kuma don karya lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin Turai na shinshino yiwuwar mayakan sunkuru na kokarin canza dabarun da suke yi na kai hare-hare. kanin labaran kenan shugaban najeriya muhammadu buhari yana ɗaya daga cikin shugabannin kasashen duniya da za su halarci taron koli kan shawo kan yaduwar makaman nukiliya a nan amurka to koyaya wannan zai shafi matsalar tsaro a najeriya yakin ta'addancin na najeriya su da kansu sun kulla hurɗa da kungiya ta isis isis da su alka'ida nan duk gaba ɗaya a duniya suke idan isis ta samu makami boko haram ta samu ai shiga uku sai kuma batun shirin da ƙasar kamar ke yi na ta sakeyar sama da 'yan gudun hijirar najeriya dubu hamsin da boko haram ta raba da mahallansu gida najeriya yunkurin da majalisar tarayyar najeriya ke cewa bai kyautu ba ko menene dalili yanzu kan dai kaman kamaru ta ɗayan gaggawa bisa magana datan ta ƙara mana haƙuri na lokaci kaɗan sai kuma shirin domin iyali inda yau muka hira da shugabannin kungiyar iyayen da har yanzu 'ya'yansu ke hannun 'yan kungiyar boko haram suna kan hanyar su kuma zuwa kamaru kafin nan ga halin da duniya ta waye gari jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran zababben magajin garin kampala ta kasar uganda da aka zaba a zaben da aka yi a watan fabrairun da ya gabata arias lukwago ya ce ba zai kasa kuma ba zai kasa a gwiwa bojan wajen shiga ofishinsa na mulki duk kuwa da cewa jami'an kasar sun hana tawagar su shiga sharar ofishin nasa gabaninsa na fara aiki mr arias ya zargi shugaban kasar yawuri masaveni da gaza karfi ko kuma gazawa wajen fahimtar irin karfin da mutane suke da shi wajen sake yiwuwar zabarsa a watan fabrairu na wanda aka yi ranar 18 ga watan da ya gabata haka kuma hukumar zaben kasar ce ta sanar da nasarar Lukwago da kaso 82 na kuri'un da aka kada, inda ya doke abokin hamayyarsa Daniel Kazbue na jam'iyyar NRM wanda ya samu kaso 20 kacal daga cikin yawan kuri'un. An dai tsige Arias ne daga mukaminsa a baya lokacin da mahukunta suka zarge shi da cin mutuncin kujerarsa da kuma rashin da'a da rashin cancanta daga baya kuma wata kotu wadda da ta yarda da tsige shi ɗin ta dawo da cewa tsige shi ɗin ya saba wa dokar ƙasar ta uganda 'yan sandan kasar belgium sun tsinci hotuna da taswirar ofishin firayim ministan kasar a cikin wata kwamfutar hannu da aka yar a kwandon shara a rukunin gidajen da 'yan ta'adda da ake zargi da harin bom ɗin kasar suka kai an tsinci na'urar ne a lokacin da 'yan sanda suka kai samami a unguwar rue max rue da ke big. sa'o'i bayan kai harin da ya hallaka mutane 32 ya jakata da dama wani jami'in gwamnati da ya nemi a sakaye sunansa saboda har yanzu ana binciken lamarin ya kara da cewa har yanzu ba wata alama da ta nuna cewa firaministan na fuskantar barazanar mahara ya ce kwamfutar na cike da bayanan da aka samu ta hanyar laluben yanar gizo game da ofishin firaministan da yake matsuguni a rue de leroy wajen da ake taron 'yan majalisar zartarwar kasar. ƙasar ofishin da tuni aka tsaurara matakan tsaro da aka ƙara kakkafawa tun bayan harin da aka kai a birnin paris labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington dc jami'an tsaron turai da ke aiki ba ji ba gani don karya lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin turai na shinshino yiwuwar mayakan sunkuru na ta'addanci na kokarin canza dabarar kai hare-hare ga muhimman wurare a siriya da iraki musamman game da bayyanar na'urar kwamfutar nan da aka tsinta a bola a belgium dauke da hotunan ofishin firaministan kasar hade da tasawirarsa hakan ya nuna 'yan kunar bakin waken wa da kani wato khalid da kuma ibrahim bukrawi sun aiwatar da leƙen asiri a kan faifan bidiyon da ke nuna ma'aikatar nukiliya ta belgium alamar cewa 'yan ta'adda na da niyyar canza salon kai hare-hare kan wurare masu sauƙi zuwa wuraren da suke da mahimmanci a gwamnati da wurare masu zaman kansu. rashin halartar rasha taron mako guda game da makamashin nukiliya da aka fara yau a nan washington ya haifar da tababar ko wasu kasashen duniya za su ba da haɗin kan dakile fadawar makamashin nukiliya a hannun 'yan kungiyar ta'addan isis da makamantansu taron zai tattauna musamman ne da zumar neman yadda za a dakile yiwuwar barin makaman nukiliya daga fadawa hannun 'yan ta'adda a duniya daraktan tsare-tsaren gidauniyar floshes tom colina ya ce rasha na cikin jigajigan wannan taro masu fashin baki sun ce rashin zuwanta babban gibi ne a taron wanda ya hada kasashe da dama ciki har da pakistan amurka da rasha suke da kaso 90 na makamashin nukiliya a duniya haɗi da jimla fiye da rabin makamashin plutonium colina ya ce yawancin makamashin da ake da ke kasashe ana fitowa da su ne taɓa rauniyar hanya daga rasha Ɗan takarar jam'iyyar Republican na sahun gaba a nan Amurka Donald Trump ya kunno wutar kace na ce a wata hirarsa da gidan talabijin na MSNBC game da bayyana cewa zai hukunta duk matar da aka samu da laifin zubar da ciki in aka haramta dokar a Amurka. Sa'o'i kaɗan bayan ya sha caka daga mutane sai ya fitar da sanarwar cewa hukuncin zai shafi waɗanda suka yi aikin likitancin zubar da cikin ne kawai ba masu cikin ba inda ya ƙara da cewa ita wadda aka zubarwa da ciki ta fada hatsarin waɗanda suka aikata ɗin ne daga ita har abin da ke cikin cikinta babban abokin hamayyarsa ted cruz ya yi amfani da wannan dama wajen bayyana cewa tom, eh, tom eh, donald trump yana da buƙatar sanin ilimin siyasa sannan hakan ya nuna shi donald ba shi da zuzzurfan sanin al'amura na yau da kullun na al'umma ted ya ce trump yana iya furta kowace irin kalma don kawai ya ja hankalin jama'a to sai dai a ɗaya ɓangaren kuma shi ma ted cruz da john kasich suna daga cikin 'yan takarar da su ma suna adawa da 'yancin na zubar da ciki. Labaran duniya kenan aka saurara. To madalla shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cikin shugabannin kasashen duniya da za su halarci wani taron kolin harkokin tsaro na kwanaki biyu abokin aikin muladan ibrahim ayawa ya tattauna da kakakin shugaban kasar garba shehu yayin da ya ziyarci ofishin mu jiya domin jin manufar wannan taro wannan ziyara tana da dangantaka da muhimmin taro eh, da shugaba obama ya kirawo eh, a kan wato magani za a ce na yaduwar mugayen makamai uh, na nukiliya uh, wanda yake kasan halin da ake ciki ana zaune a fargaba a duniya yanzu cewa makaman nukiliya suna ƙara bazuwa bazuwa kuma wadda ike za su iya fadawa hannun 'yan ta'adda Ah, idan irin waɗannan mugayen makamai da za su iya eh, halaka birane jama'a da yawa suka shiga hannun ta'adda ai sai dai a addu'a ce Allah ya fidda mu. To ya wannan taron zai tasiri ga 'yan Najeriya ta ya za su amfana da shi? To eh, fannoni daban-daban na farko dai kamar yadda na ce wajen kawo zaman lafiya a duniya da tsaro. Um, ah, mu yanzu ba ana yaƙi da boko haram a ƙasarmu ba kuma yaƙin ta'addancin na najeriya su da kansu sun ƙulla hurɗa da ƙungiya ta isis isis da su alka'ida nan duk gaba ɗaya a duniya suke idan isis ta samu makami ga misali yanzu kamar kasancewa a ƙasar pakistan waɗanda take fama da yaƙin da alka'ida akwai lokacin da har hedkwatar mayakan ƙasar gaba ɗaya 'yan ta'addar alka'ida sun taɓa kai hari pakistan tana da makami na nukiliya idan tsautsayi ya sa irin wannan ya fada a hannun alka'ida isis ta samu boko haram ta samu ai mun shiga uku ɗaya kenan abu na biyu kuma akwai manufofi na amfani da eh, makamashi na nukiliya don hanyoyi na sulhu kamar ba da wutar lantarki wanda ike idan najeriya ta samu goyon bayan eh, hukumar makamin nukiliya na duniya da su majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe da suka ci gaba irin su amerika wannan matsala da muke fama da ita ta ƙarancin wutar lantarki ah, yanzu kamar yan uwanmu da ke afirka ta kudu ai kaga suna cin moriyar wutar lantarki sosai saboda amfani da shi makamashi na nukiliya muna fata cewa mu ma mu yi amfani da wannan bangaren eh. Garba Shehu kakakin shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari a hirar su da Ladan Ibrahim a yawa. 'Yan majalisar tarayyar Najeriya sun bayyana rashin gamsuwa da shirin da ƙasar kamar ke yi na ta sakiyar sama da 'yan gudun hijirar Najeriya dubu hamsin zuwa gida da suka nemi mafaka a ƙasar sakamakon hare-haren ƙungiyar Boko Haram. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz na da ci gaban rahoton. hukumomin kasar kamaru dai sun ce facin kwanakin nan ne za su ma iza kiyar 'yan najeriya kusan dubu hamsin da shida da ke gudun hijira a kasar sakamakon hare-haren boko haram zuwa gida najeriya batun da ku yanzu ma ke kata da hankulan mahukunta a kasar to sai dai kuma ya zuwa yanzu ma tuni majalisar wakilai ta kafa kwamitin aiki da cikawa da ya kunshi wakilai daga jiyon arewa su gabashin najeriya wanda su za su je kasar ta kamaru domin tattaunawa da mahukuntan kasar honorable gabba memba ne a kwamitin kula da yan gudun hijira na majalisar wakilan ya kuwa na matakan ma da za su ɗauka game da batun komo da 'yan najeriya wannan magana mun tattauna kuma an yi kwamiti subcommittee wanda za su je su samu mutanen kamaru a cikin mu da muke particularly a notice aka ce duk mu members da muke wannan kwamiti a notice ya zama da muna cikin wanda za mu je kamaru sannan kuma an yi kwamiti kuma wanda za su tafi bakasi kuma eh, na tabbata an yi maganan cewa kuma a samu gwamnan adamawa gwamna tunda an ce za a kawo wasu mutane daga kamaru kuma in allah ya da muna da niyan cewa za mu yi going to the root din abun mu tabbatar da me ke gudana kamar da 'yan majalisar wakilan su ma dattawa wannan lamari ya fata da musu hankula matuka kamar yadda shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawan sanato abdulaziz murtala ya koya bayyana yanzu kan dai kamar kamaru ta ɗayan gaggawa bisa magana datan ta kara mana hakuri na lokaci kaɗan tunda muna cima buri amma tunda dai mutanen najeriya ne su dawo za mu gan yadda za mu taimaka musamman mu yi amfani da refugee commission da su nema mu gan yadda za mu taimaka insha Allah. Me za ku yi kan waɗanda za su dawo gida Najeriya? Kamar yadda na yi magana waɗannan kasan kamar nema da refugee commission suna ƙarƙashin wannan wannan kamiti ne. Alhamdulillah shi yasa muka yi ta magana cewa ƙara kuɗin na ƙara kuɗin nan amma bai ɓaci ba. don kuma za a iya tallafawa ta ecological fund idan allah yarda to wannan kuɗi da aka same shi ba maganan kuɗi kuɗi ba ne kawai dole a sami plan idan suka dawo za mu yi ƙoƙari mu yi shawara da nema mu sami camp da za mu ajiye su in muka gyara garuruwan su sai mu kokari mu mayar da su a hankali insha Allah duk da cewa wannan batu ana tattaunawa ne a tsakanin kasashen biyu tuni jami'an hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya nema a jihar Adama suka daura damar shirin kota kwana kamar yadda jami'in hukumar mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira na jihar alhaji sa'adu bello ke cewa eh, idan za a dawo da mutane gidajensu ai babban abin da za ka tanada shi ne matsuguni a tanada musu matsuguni inda za su zauna da abin da za su ci da abin da za su yi eh, lura da kansu kiwon lafiya abin da za su rike kansu kamar sabulan wanka da ruwan sha da za su sama a sansanin su da duka abin da zai eh, tallafi rayuwarsu shi ake tanadawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya To da labar mu rufe taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja inda masu ruwa da tsaki ke ɗaukar matakan daidaita lamura a ƙananan hukumomi. Ga Nasiru Adamu Elikaya da ƙarin bayani. ma'aikata da dama a najeriya na fama da karancin albashi inda koda batun biyan mafi karancin albashi na naira dubu goma sha takwas a wata wato kimanin dala ɗari kenan a canjin gwamnati na gagarar wasu jihohin biyan ma'aikata farkon shigowar gwamnatin buhari ma sai da ta kai ga gwamnatin kai wa jihohi ɗauki don samun biyan ma'aikata albashi na watanni da dama da suke bin bashi inda a wasu jihohin aka biya ma'aikatan tsurar albashin ba allowance allowance wato basic salary wasu masu nazarin lamura ma sun ce wasu jihohin ba su yi amfani da kuɗin wajen biyan albashin ba an gwada irin wannan ɗauki na ƙasa baki ɗaya a birnin tarayya abuja inda gwamnatin birnin ta ware naira miliyan dubu da miliyan ɗari shida ta raba wa ƙananan hukuminta shida don biyan albashin ma'aikata na tsawon wata biyu Muhammadu Musa Bello shine ministan babban birnin da ke cewa tallafin kuɗin ba kyauta ba ne. Don su biya albashin da ba biya ba na wata biyu, mu kuma sannu da hankali cikin kuɗin su na shiga mu dinga zamewa har sai sun gama biyan mu. In Allah yarda za mu gyara al'amuran shugabanci da kuma gudanar da aikin gwamnati a ƙananan hukumomi tunda kaga jama'a mu duka yawanci a ƙananan hukumomin nan suke kuma shi kanshi al'amarin aiki ran da aka ce mutum ko mutum zai yi aiki kuma ce ba biya shi albashi ba akwai damuwa da haka wannan abu za mu haɗa kai da mu da ciyamomin mu tabbata kuɗin shiga ana samun yadda ya kamata kuma duk wanda aka ce ma'aikaci ne a tabbata yana aiki yadda ya kamata kuma a tabbata da karshen wata kowa yin aiki zai samu kuɗin albashi. Comrade Terry Henry Isaac shine shugaban kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin Abuja Nolge ya ce sun ji daɗin tallafin duk da rage hanya ne don matsalar an fara samun ta ne tun 2013 idan kana so ka haura sama in ka taka fefaɗe ka rage hanya ana biyan salaries dinmu very late very very late mun dinga complaining kafin mu zo mu shiga ma inda ma ba iya biyan mu ba kuma tun last year june to be precise hakika abuja ne gari mafi tsadar rayuwa a najeriya inda in wani kashe naira ɗari biyu ya cefe ne a can garinsu mazauna abuja sai sun kashe naira dubu biyu ai ba abin da ke tada mu hankali irin na kammala aiki gana a gajiye na fito ina da buƙatar tafiya gida amma a ce na rasa mota wani ma'aikaci a abuja sabitu garba mustapha da ke zama a maraba ta jihar nasarawa dab da abuja Nasiru da Malika Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida wakilanmu duka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji takun sakar da ake tsakanin 'yan hamayya da hukumomin ƙasar Kamaru. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Yau ya rage makonni biyu daidai 'yan matan sakandaren Chibok su cika shekaru biyu cir a hannun 'yan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. To yau Allah ya ba wannan shirin sa'ar hira da dukkan shugabannin kungiyar iyayen nan 219 da har yanzu ba su ga 'ya'yansu ba. suna kan hanyar su zuwa yawunde babban birnin kasar kamaru domin tantance ko ɗaya daga cikin 'yan matan da aka ɗaura wa nakiya da nufin kai harin ƙunar bakin waken da aka kama tana ɗaya daga cikin 'ya'yansu da aka sace a makarantar sakandaren chibok yana dawa ita ce wakiliyar mata ta ƙungiyar ga bayanin da ta min eh bayani wanda zai iya gaya miki mu dai muna addu'a muna fata akan cewa Allah ya sa yarinya nan ta zama ɗaya daga cikin 'yan mata mu ɗin ne domin tun da wani abun ya faru ba mu taba ji kira akan cewa a zo a tabbatar ɗaya daga cikin 'yan mata wanda aka samu ba. Don san cewa Najeriya suna kokari game da neman yaran nan. Amma in har Allah ya sa mun ga yarinya nan cewa ita namu ne muna addu'a sauran da suka rage ma za mu same su haka. sa'annan wanda suna cikin kokari neman mana yaran Allah ya ba su nasara a cikin yadda suke nema mana. Wato akwai lokutan baya can da aka taba buga wani hoto a wata jarida da aka nuna wata yarinya da ake cewa tana ɗaya daga cikin 'ya'yan nan da ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su. Kun taba jin wannan labarin ko kuma ina gaskiyan wannan lamari? A'a, ni ban taba ji ba kuma kin san cewa mu din muna kauye iri abubuwa na uh, uh, abin da takarda da su rediyo nan ba ma kusa da shi so ban taba ji an buga hoton yarinya cewa ita 'yar cibok ba. wato ku inda a ce gwamnati za su nemi shawarar ku iyayen waɗannan yara menene takamamme kuke so gwamnati ta yi mu abin da muke so mu yi da ana samu kafi a buga hoton yarinya ko ko kafi a yi magana a kira mu iyayen mu tabbatar cewa wani ɗaya daga cikin yan mata mu shine abin da muna so mu ba ma gwamnati shawara domin wani suna ba su san ci babban bale su san yan mata mu To a karan farko cikin shekaru biyu da shirin domin iyali yake bin diddigin wannan batu mun samu yin hira da shugaban kungiyar iyayen Yakubu Nkeki. Na kuma fara da tambayarsa yadda za su iya tantance ko wannan yarinyar tana cikin 'ya'yansu da aka sace ko kuwa babu. To abin da zai tabbatar mana mama gaskiya muna bukata mutum mu je wurin domin da wani abu ya faru da mu mun iya mu haɗa kawunar mu mu da aka ɗiba mana ya'ya muna haɗuwa kullum muna tattuna muna karfafa juna wato da muka ji cewa an samu wayanan 'yan mata guda biyu daga jamhuriyar kamaru kuma ga yadda suke to mu a namu namu a kauye a karkaranmu a cibo kowane iyaye suna gudu suna zuwa gidana suna kawo fotuna 'ya'yansu suna kawo mini kuka cewa ko da yaya mana a nemi hanya mu je mu tabbatar da wannan to ni a matsayina na chairman dama ina ɗauke da na iya na yi shirya rajista namu da suna yin baban da maman da kuma sunan yarinyar da kauyen da ta fita da kuma na iya na shirya har da fotuna maman da fotunan iyayen na baban da kuma ina da fotuna na iya matan wanda dai na iya na zagaya gidajen iyayen daya daya daya ba wanda ban san kauyensu ba hmm. saboda haka ya kamata mu da muka haifa muka san nawin wannan abu muna nan a cibok shine muna so mu da kanmu mu je mu tabbatar da wannan in dai yar mu ce godiya ga Allah har yanzu muna da bege cewa suna da rai to saboda suna da rai za mu iya mu yi magana gwamnati ya nemo inda suke in kuma ba 'ya'yanmu ba to duk wanda ya ce abu mai doki sai ya safa a jikin 'yan matan cibok muna so mu tabbatar da wannan ma duk mu wanke kanmu mu sani cewa ba mu ba mu sani cewa mu shine dalilin da mu muka shirya kanmu muna so mu je kamaru mu je yawon mu je mu tabbatar da wannan al'amura To akwai waɗansu lokuta da baya da waɗansu daga cikin waɗanda aka ceto ɗin nan a farmakin da sojoji suke kaiwa akwai wata musamman da ta ce ta ga waɗansu daga cikin 'yan matan Chibok ɗin nan kun taba jin wannan labarin? Mun taba ji labarin hajiya a ta ce ta gani amma mu har yanzu dama da irin wannan ya faru a jawo mu kusa da wanda ya yi mana magana sai mu tambaya a mu yan mata mu ci kam shi da yake yana tare da su ko yana ji yarin ci ne ko ya yi bincike har ya sani cewa yan mata mu ka wannan ayan tambaya a nan mutum zai fita ya yada labari cewa yana tare da yan matan ci ba za a yi kwararrun bincike a nemo mu mu tambaye shi yaya aka sani cewa 'ya'yanmu mu ba mu ci a ce mu ba duk mu suna jaji mun sani suna hannun mugaye amma a tabbatar cewa e gaskiya ne shine mu fi so yawa eh, to menene dangantakan ku a cikin wannan kungiya da kuka kafa kuna kuma tuntuɓar juna tun da wannan lamari ya faru ina dangantaka ku da hukumomi game da yunkurin ceto ku nan eh, dangantakan mu da hukumomi dai mamana muna ɗan tafiya dai kaɗan amma kuma muna samun matsala da su wani lokaci in muna so mu fita mu yi magana ko kuwa wayansu kungiya na NGO suna so su ziyarce mu a Chibok ba za a bar musu su shiga ba wata rana in muna so mu fita tun da ba za a bar musu su shiga wajen mu ba mu zo mu hadu ko a wani state da baya da damuwa sai a kare mana hanya a ce ba za mu fita ba to menene a kwanan baya har ma an je an arrestin nawa a gida na saboda wannan al'amura cewa ba za mu fita mu je zila mu hadu da shugaban kasa ba har an je an kama ni har aka kokocin motocin da muka shirya tafiya. Kyar muka yi hanya muka samu muka je zila muka gana da shugaban kasa. An Muna da matsala da sun wani lokaci gaskiya muna da matsala da Kuna da matsala waɗanne hukumomi kenan kuna maganan gwamnatin jihar ku jami'an tsaro da suka aka girki a wannan yankin ko kuma ainihi su waɗanne hukumomi ne kuke da matsala da su a wannan yanki? Eh jami'an tsaron da aka girka a wajen mu kuma su ba za su iya mu iya mun gano cewa ba za su iya su yi wannan eh, take-take din ba tare da eh, bakin gwamnati na cikin gida eh, namu na cibo ko na borno a ciki ba domin ba su so mu fita mu je mu yi magana ko wayansu suna ce ma wai za mu je mu bude cikin asiri ne muke da shi bayan da an ɗibi mana ƴaƴanmu ɗari biyu da tara shekara biyu yau yana gabato ba mu ji inda suke ba amma wayansu suna ɗan kakaɗe mu cewa ba za mu fita mu yi magana da ƴan midiya ba da sauransu wai har ma wayansu suna cewa sai mu nema izini kafin mu fita to izinin da za mu nema kafin mu fita nan a ce boko haram ya nemi izini daga hannunsu kafin su ɗibi ƴaƴanmu ne mu za mu nemi izini kafin mu yi kuka saboda wannan ƴaƴa ana hana ku ku fita bisa wani dalili dalilin cewa ba za mu fita ba mu je mu yi magana ba sai mu nema sai sun sani menene dalilin da za mu fita a ina za mu je da waye za mu haɗu da irin wayannan tambayoyi da eh, eh, eh, jami'an tsaro suke yi mana ban san dalilin ba to dalilin hajiya ita ce tsaya ne wayannan 'yan mata dama suna makaranta a hannun gwamnati kuma wannan a hannun gwamnati makarantar nan tana da wanda yana kula da makarantar nan akwai principal akwai vice principal akwai mai gadi akwai micron wannan tafiya ɗin da muna ciki mun iya mun binciko mun sani wa'yansu sun iya sun ji tun kafin boko ran ya ji nan sun ji suka fitar da nasu a cikin makarantar nan akwai malamai sun fitar da kayansu da ya'yansu tun da rana suka tafi suka bar mu. wato wajen da ba ta so kenan mu yi maganansa sa wannan wuri ne wato wato gwamnati sun zai yi mana adalci ya nemo inda hukumar makarantar nan yake da wanda bakin su na cikin irin wayannan abubuwa menene suka ji suka gudu da rana suka bar mu da dare aka ibe a bincika mana shine inda kenan in mun yi zancen wannan wuri suna so su kaka mu cewa ba za mu yi wannan magana wannan wuri ba ajiya wannan akwai adalci akwai akwai gaskiya a cikin wannan al'amura ne wato kana nufin bayanin naka cewa a ranar da aka saci 'ya'yan kunnan da eh. malamai da kuma waɗansu da suke da 'ya'ya a wannan makarantar sun kwashi 'ya'yansu daga wannan makarantar sun fitar da su kafin da daddare aka zo aka eh, waɗanda suna da faɗa a ji a wannan makaranta sun iya sun fitar da nasu malamai ma suna da gidajensu tare da 'yan matanan a cikin kamfan ɗaya aka cewa yasu da katanga sun iya sun fitar da 'ya'yansu da matayensu da tarkacensu suka gudu amma kuma sun fi su bude hanya ma 'ya'yan nan To ko wannan zargin da iyayen ke yi na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa aka kasa fitar da rahoton kwamitin da tsohuwar gwamnatin Najeriya ta Goodluck Jonathan ta gabatar? Za mu bi diddigin wannan zargi domin neman amsa. Ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya kai mu mako mai zuwa kuma banda sakamakon ziyarar da iyayen suka kai ƙasar Kamaru, za ku kuma ji ƙorafin nasu kan wariyar da suka ce ana nuna wa ɗaliban da suka ceto kansu a fannin ilmantarwa. Kafin na a madadin kungiyar iyayen 'yan matan Chibok da har yanzu 'ya'yansu ke hannun 'yan kungiyar Boko Haram da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa 'yan matan Chibok da iyayen nasu fata alheri da begen ganin ranar da zai haɗa fuskokinsu cikin alherinsa da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne. To, Madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Zababben magajin garin Kamfala a kasar Uganda da aka sake zaba a zaben kasar a watan Fabrairun da ya gabata Arias Lukwago ya ce ba zai yi kasa a gwiwa wajen sake shiga ofishinsa na gabatar da mulki dokuwa da cewa jami'an kasar sun hana tawagarsa shiga cikin ofishinsa domin yin shara ta shirin shigarsa. Mr. Arias ya zargi shugaban kasar Yoweri Museveni da gazawa na fahimtar bukatar mutanen kasar game da yiwuwar sake zabarsa a ranar 18 ga watan Fabrairu alherin bana da aka yi hukumar zaben kasar ce dai ta sanar da nasarar lokuwago wadda ya samu kaso 82 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada wanda shi kuma abokin hamayyarsa daniel kazuwe ya sami kaso 20 kacal 'yan sandan kasar belgium sun tsinci hotuna da taswirar ofishin firaministan kasar a cikin wata kwamfutar hannu da aka yar a kwandon shara a rukunin gidajen da 'yan ta'addar da ake zargi da harin bam a kasar suka kai an tsinci na'urar ne a lokacin da 'yan sanda suka kai samami a wata unguwa da ake kira rue max rose wanda take shikbek a cikin garin wanda kuma wannan kwamfuta ta shiga kundin bincike na 'yan sanda Jami'an tsaron Turai da ke ci gaba da aiki ba ji ba gani don karyar lagon yaduwar ta'addanci zuwa cikin Turai sun shinshino yiwuwar mayakan sa kai na sunkuru na iya canza dabarar kai hare-hare ga muhimman wurare a Siriya da Iraki musamman ma don cewa bayyanar wannan kwamfuta da aka tsinta a Belgium dauke da hotunan firaministan kasar na ofishinsa. To masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. kafin mu yi sallama bari mu ka gaisuwa fata alheri da taya murna ga abbas jedi gata da amaryarsa hafsat sama'ila dan dela waɗanda za a ɗaura wa aure rana asabar a ekuwa tumalin fashi da karfe goma na safe sai kuma balarabe barka hassan da amaryarsa hajara joseph na goma waɗanda za a ɗaura su a majami'ar st peters anglican unguwar baidu ikara da karfe tara na safe allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani a madadin kowa da kowa alheri